ma famille et à tout le monde, à tout le peuple malien surtout, que Dieu. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 17 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya kungiyar dillalan mai ta Ipman ta rage farashin mai. kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin allah ɗaya gari banban wanda ramatu garba baba ke gabatarwa inda shirin na wannan makon ya zanta da bahaushiyar da ake rububin abincinta na gargajiya a ƙasar ingila kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunan ku lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan gasar fil hashim gumal da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya a yau talata ne ukraine ta ikirarin kashe wani babban janar na rasha akan titin moscow tare da tayar da bam da aka ɓoye cikin babur a wajen sa an kashe laftanar janar igor karilov babban hafsan soji na nukiliya da nazarin halittu da kuma na kare sinadarai yayin da yake tafiya ofishinsa shi da mataimakinsa kasashe da dama ciki har da birtaniya da kanada sun sanya wa karilov mai shekaru 54 takunkumi saboda abin da ya aikata a yakin kusan shekaru uku na moscow a ukraine a ranar litinin hukumar tsaro ta ukraine ko sbu ta buɗe wani bincike na laifuka a kansa inda ta zarge shi da ba da umarnin yin amfani da makamai masu guba da aka haramta. Wani jami'in SBU ya nemi a sake sunan saboda ba su da izinin fitar da bayanan ya ce hukumar ce ta kai harin da kanta. Jami'in ya bayyana Khalilub a matsayin mai laifin yaƙi kuma ya cancanci kai masa harin. Ministan tsaron Isra'ila Israel Kad ya faɗi yau talata cewa Isra'ila za ta samar da tsaro a Gaza bayan yaƙin da ta da ƙungiyar Hamas. bayan kawar da sojojin hamas da ikon gwamnati a gaza isra'ila ta samar da tsaro a kan gaza tare da cikakken 'yancin walwala kurds ya buga a shafinsa na x ya kwatanta gaza da halin da ake ciki a yammacin gaba kogin jordan da suka mamaye inda a kullum sojojin isra'ila ke kai hare-hare da suka ce suna nufin daƙile ayyukan ta'addanci isra'ila ta ce manufofin na yakin sun hada da tabbatar da fatattakar hamas da soji da kuma tabbatar da cewa mayakan ba za su iya kaiwa isra'ila hari kamar yadda hamas ta yi a harin da aka kai a watan oktoban shekarar uku ba wanda ya sanadin mutuwar mutane ɗaya 1,200 karbe ikon da isra'ila ta yi a gaza zai saɓa burin amurka da majalisar ɗinkin duniya da sauransu na bayan yakin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau talata jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi nuna kyakkyawan fata game da samun damar kai kayan agajin jin kai zuwa ƙasar Siriya. Yayin da ƙasashen Turai ke ci gaba da tunkarar 'yan tawayen da suka hamɓar da shugaban Bashar al-Assad da ya daɗe daga kan mulki. Babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, pont Fletcher, ya faɗi yau talata cewa ya tattauna da shugaban 'yan tawaye Ahmed al-Shara. Kuma Majalisar Ɗinkin Duniya tana da damar bunƙasa tallafin jinƙai. sakataren jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ya yi marhabin da alkawarin da gwamnatin riƙon kwariya ƙarƙashin jagorancin muhammad bashir firaministan riƙon kwariya na ƙasar siriya ta yi na kare ma'aikatan jin kai da ba da agajin jin kai ga dukkan mashigar kan iyaka da kuma hanzarta ba da izini da biza ga ma'aikatan jin kan guterres ya ce yayin da al'ummar siriya ke amfani da damar da suka samu wajen gina makoma mai kyau dole ne kasashen duniya su mara musu baya lauya da ake zargi da yunkurin yin katsalannan a harkokin siyasar birtaniya a madadin china ta sha kayi a wata kalubalanta hukumar leƙen asirin cikin gida ta birtaniya ma'aikatar tsaron birtaniya ta mi5 ta ba da sanarwar gargaɗin ga dukkan 'yan majalisar a watan janairun 2022 tana gargaɗin cewa lauyar da ke zaune a london christine lee da gangan ta tsunduma cikin ayyukan tsoma baki na siyasa a birtaniya tare da haɗin gwiwa daga ƙasashen haɗin kai na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar china ƙungiyar da aka sani da yin tasiri a ƙasashen waje li ta gabatar da ƙara a gaban kotu amma alƙalai uku a kotun kolin da ke da ikon bincike ranar talata baki ɗaya sun yi watsi da ƙalubalen nata sun ce mi5 ta yi wannan gargaɗi ne saboda wasu dalilai masu ƙarfi daga ƙarshe mukaddashin shugaban koriya ta kudu ya sha alwashin isarwa duniya cewa al'amura sun dawo daidai bayan tsige shugaban ƙasar mai ra'ayin riƙauyin sokyul a majalisar dokokin ƙasar sai dai jam'iyyun hamayya na ta ce ku ce kan kotun da za ta tantance ko za a sauke shi ko kuma a hukumance a bari shi ya ci gaba da mulki a yayin taron majalisar ministocin kasar a ranar talata mukaddashin shugaban kasar handak su ya ce zai iyakacin kokarinsa wajen sanar da al'ummar duniya cewa jamhuriyar koriya na samun kwanciyar hankali cikin sauri sai dai jam'iyyun hamayya sun yi ta cece kuce kan ko za ta cike kujerun alkalai ukun da ba kowa a kotun tsarin mulkin kasar. Sarfila Hashim Gumel aka saurara da labarin duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanni. A cikin 'yan kwanakin da kamfanin mai na Najeriya wato NNPCL ya rage farashin litar man fetur daga Naira sittin zuwa Naira arba'in ƙungiyar dillalan mai ta Ifman ma ta tabbatar da cewa mambobinta sun rage kuɗin nasu man da Naira ashirin har zuwa arba'in Sai dai wasu 'yan Najeriya sun ce rage Naira ashirin na NNPCL bai wadatar ba duba da irin halin da ake ciki. Daga Abuja, wakiliyar ma Halima Abdur'aub ta aiko mana da wannan rahoton. shaidan gani da ido da dama sun tabbatar da cewa kamfanin nnpcl ya rage naira ashirin kan kowace litar mai a sassa daban-daban na birnin tarayya abuja kamar yadda za ku ji daga bakin wanda ya sha mai a unguwar garki sunana ibrahim isa yau na sha mai a nnpc da ke garki a farashin dubu ɗaya da naira arba'in to sauyin nawa ne nan haka da aka yi a farashin man bayanin ibrahim isa dai ya tabbatar da cewa gidajen man kamfanin NPCL na aiwatar da sabon farashin da aka rage labarin da ya yi ta yaduwa a 'yan kwanakin na a kafofin yada labarai na yanar gizo. Aliyu Muhammad Tukur ma'aikaci ne a gidan man azman wanda ya shaida mana cewa. A halin yanzu muna sai da halitta mai dubu ɗaya da naira tamanin shine 1080 naira. Dalilin da ya sa ka rage kuɗin mu gaskiya shine mun dan samu ragin kasuwa sosai a kan da wannan gaskiya shine dalilin da ya sa ka rage kuɗin mai. Dan za haka ma muna kan ragewa dan yanayin kasuwa yadda take tafiya dole a haka za a tafi da ita. Sai dai wasu 'yan kasa sun ce matakin rage farashin litar mai da kamfanin NPCL ya ɗauka ya nuna rashin tausayin talakawa ne kawai. Sunana Sabi Hussaini Fatimiya yanzu ni direban taxi ne. To wannan labarin wani abu ne wanda in zuciyanka ta ta farfasa sai ta ido konewa. Saboda ai last two years duka muna sayan shi 195. Aka zo aka yi mana wani ƙarin da hawan jini ya kama wa su duk paralyze ya kwantar da su. To yanzu kuma aka zo a kara wani kari wanda ina gida na yi bige-bigen da zan yi rance ma in dawo na kasa sai da na. na ɗauki lokaci to kuma yanzu an kai shi 1060 naira yanzu saboda ganin duwatsu ne ake mulka a ce an rage naira ashirin ni ban san me zan ma iya ce ma wannan hauka zan kira shi koko rashin tausayi alal akalla da ya dace su san cewa mutane suke mulka ba dabbobi ba yanzu ana son a ce mu godiya ne koko mu ce Allah isa akan wanda muka yi a da to me rage naira ashirin a mai wani irin rena hankali ne dan ni inda ina da iko ne na san matakin da zan ɗauka kawai da muka nemi ji ta bakin jigo a kungiyar ipman kan sababin sauyi da aka gani. Dr. Zarmar Mustapha ya ce. Na farko dai rage wannan farashi da NNPC ta yi abu ne wanda yake dama muna tsammanin sa saboda ita wannan kasuwa ta mai da yake gwamnati ta cire hannunta kasuwa ne take kanta. To a sanadiyan wannan ya zo ya kasance landing cost na PMS abin da zai kama ka saboda gangan crude ya sauka farashinsa kuma a dan canji da aka samu na karuwan darajar naira ya dan sa an samu dan sauki shine sanadiyan da ya sa kika ga NNPC ma suka samu samu dama da suka rarrage kuma kamar yanayin yadda suka rarrage mu ma membobin mu yawancin gidajen man mu ya reflecting ba farashi da ake sayarwa na farko haka ake sayarwa za a ga bambancin akwai naira ashirin naira talatin wani naira arba'in ma yana ragewa saboda haka ba NNPC ita kaɗai ba ne ta rage mu kan mu ma gidajen man mu yawanci in kika lura da abin da ake sayarwa wadan da last one week zuwa two weeks ki ga farashin mu ya sauka yayi baya saboda yanayin yadda muke samun kaya din mun dan samu sauki ko menene bambanci tsakanin farashin ɗauko mai daga matatar man dangote da na NPCL Dr. Zarma Mustapha ya kara da cewa. Akan yanayin yadda muke sayan kaya a hannun NNPC da kuma farashi na Dangote. A yanzu haka a gaskiya yanayin yadda muke samu a hannun Dangote muna sayan kaya kusan naira ɗari tara da saba'in falita Wannan shi ma sai in za ka iya sayan akalla lita miliyan biyu wanda yake mutum mai karamin karfi ba zai iya sayan wannan lita miliyan biyu ba. Wasu majiyoyi masu karfi dai sun shaida cewa man kamfanin NNPCL ya fi na madarar dan wata tsada lamarin da muka nemi ji ta bakin NNPCL ɗin akan batun da ma yiwuwar a dawo da maganar kayyade farashin litar mai amma ba a ɗauki kiran wayar tarho da muka yi ba. Sauye-sauye a farashin litar man fetur a cikin ƙasa da shekaru biyu a Najeriya da yana ci gaba da jefa talakawa cikin matsi sakamakon wasu abubuwa da suka hada da cire tallafi batun da masana tattalin arziki suka ce ya jefa 'yan ƙasa cikin wani irin munin tsadar rayuwa. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida halima abdurraub da wannan rahoton yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunanku kafin nan ga shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba bai kai arewa hali ba wani garin da ake madalla to sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban shirin da ke haska fitila kan rayuwar 'yan Afirka a kasashen Turai. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku zo mu haɗa abincin nan tare yau na samu oda ta abincinmu na gida na gargajiya zan yi tuwon masara da miyar kuka. To gashi nan na tuka tuwo yayi kyau masha Allah alhamdulillah ga miyar kuka ta yi yau. Bahaushiyar da ta yi amfani da karfin social media a bunƙasa sana'ar sayar da abincin gargajiya a birnin Leeds da ke Ingila kenan. Ni 'yar asalin daura ce jihar Katsina a Najeriya, amma yanzu zama ya kawo ni nan kasar Ingila. Umma Zakari da aka fi sani da Kultun Foods a shafukan sada zumunta ta sa nesa ta zo kusa wa 'yan Afirka da dama da ke zaune a birnin na Leeds da kewaye. Gaskiya na yi odan ma sannan da na oda gaskiya ta yi daɗi alhamdulillah na ji daɗin ta sosai wallahi a yanzu gaskiya na huta yanzu yadda aiki ya min yawan nan. Abincinta yana da daɗi and she she knows how to make different types of traditional foods. Tuwo kuka ne, fried rice ne, Naija jollof in ana magana Naija jollof kuka ci na wannan no it's over. Kawo yanzu dai shafinta na Instagram ya kasance shafin da ke nishadantar da hausawa wajen kwadaita jama'a marmarin abincin gargajiya na yankin arewacin najeriya ina abinciccika kala-kala ina shinkafa da fadika ina soyayyen shinkafa fried rice sannan ina gasa kaza ko kuma in yi pepper duk dai wani nau'in abinci ina da menu na abinci ya kai kala nawa har tuwo sai in tuka tuwo mutane suna siya su ce ga miyar da suke so ko taushe ko miyar agushi ko miyar kuka duk ina yi gaskiya ko abin da mutum yake so in dai baya menu ɗina in dai na iya zan ce to zan masa. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramutu Garba Baba. Bai kai ba. ba. Madalla, to kamar yadda watakila aka sani, shafukan sada zumunta a baya-bayan nan sun zame kafofin da mutane da dama ke samun kuɗin shiga wasu sun yi arziki a sakamakon hakan bakuwar tamu a wannan makon na ɗaya daga cikin waɗanda shafin instagram ya bunƙasa wa sana'a a hira da muryar amurka umma zakari ta soma da bayani a game da yadda aka yi har ta tsinci kanta a sana'ar sayar da abinci a ingila ba tare da ta yi amfani da wani shago ba hakikanin gaskiya ni ba ni da ƙiuya na kasance ina yawan girke-girke haka na gargajiya ina yawan yi bana biye wa ciye-ciyen nan da siye-siye na gwammace in girka mana duk da dai da dan wahala komai kai za ka yi amma ban damu ba ina yi to akwai wata kawata da muke tare a nan yawanci in ta zo gidana tana yawan yaban abinci na sai ta ce a'a me yasa ba za ki fara yin na saida ba sai in ce a'a ina waye zai siya ta ce a'a ki akwai student akwai wasu ma ba za su iya ba yanzu ni haka gashi ina son miya na ce ki mun kin kin ce ba za ki karbi kuɗi ba amma in kina na saidawa mutane za su yi patronizing to amma dai cikin ikon Allah dai har na yadda na yi kamar wasa na fara posting a whatsapp aka fara don ita ma ta fara patronizing dina kuma har allah ya kai mu ga wannan lokaci to malama wannan na nufin baki ma taɓa sana'ar sayar da abinci ba kenan gaskiya ban taɓa sana'ar abinci a najeriya ba abinda nake a najeriya dai ina yin sweet ƙananan sweet na gargajiya dama dai ina harkar gargajiya ina yin su gullisuwa su iloka su halawan madara ina ƙananan sana'o'i dama gaskiya kala-kala a najeriya amma dai ban taɓa yin abinci ba to ya aka yi kike iya shawo kan mutane musamman gadon rukunin da ake kira da Gen to sai gashi yanzu suna ta siyan abincin naki na gargajiya. san yanzu da yake zamani ya canja mutane suna son su ga reality kamar yanzu kila mutum ya saba cin abinci mai kyau a gida sai ya zo baya gani ko bai iya ba ko ba zai iya girkawa ba to idan na yi bidiyo ya ga wannan miya ka daɗe ba miyar kuka ba sai ka ganta miya ta yi kyau tana ta yauki sannan kuma mai magana ka ga bahaushiya ce tana magana da hmm. hausa tana bayani gaskiya social media ita ta ɗaukaka min al'amarin nan da kuma voice over da nake dan da da farko na ki mai da hankali gaskiya ina tsoron harkar social media maganar gaskiya maganar Allah amma daga baya da na fito nake yi in yi magana wani lokacin ma har ina nuna fuskata wani lokacin har yara na ma duk suna shiga don mutane su ga reality eh lallai wannan mace ce bahaushiya kuma na yarda ne bi da tsaftar muhallinta ko wani abu ina nuna komai reality nake nunawa gaskiya ina ga abin da ya ji hankalin mutane kenan. tuni ɗalibai da waɗanda ke sha'awar cin abincin gargajiya ke ta son barka suna maraba da garaɓasar ɗanɗanon abinci tamkar kana ƙasar hausa. I am a student, so when I came, farko-farko, I have been eating junks tun ina marmari shi har ya zo ya fita daga kaina kullum pizza, burger, na rasa yanda zan yi. And on a fateful day, I stumbled upon Kaltume's foods. Abincinta yana da daɗi and she, she knows how to make different types of traditional foods. Tuwo miyan kuka ne, fried rice ne, Niger jollof. In ana maganan Niger jollof kuka ci na wannan no it's over. every time I eat her food, ina tuna gida yana rage min missing gida da nake yi in fact akwai wainanta da take yi it reminds me of one of my aunties sannan da na order gaskiya ta yi daɗi alhamdulillah na ji daɗin ta sosai wallahi a yanzu gaskiya na huta yanzu yadda aiki ya min yawan nan odan abinci daga wajen nan gaskiya yanzu a ina tun da na riga na same ki a hannu ai shi ke tun da gashi muna gari ɗaya madalla to malama ya ma'amala da jama'a masu bibiyar take a social media suka za a ce ko kuma yabo. Ba na jin na taɓa samun wani negative comment akan abinci gaskiya. Nan dai amma na san za a zo wurin. <laughs> tun da ni da farko ba wai nayi bane dan in tafi viral kawai dai nayi ne saboda waɗanda suke kusa da mu kin san zaman kasar waje zaki ga wata ta haihu amma babu abincin kirki sai dai a siya junk a ci ko kuma a'a aiki ya miki yawa ko kina da yara amma baki da yanda zaki yi to na fara ne kawai cikin garinmu waɗanda suke kusa da ni amma dalilin social media ban san cewa ba abin zai ɗaukaka haka ba sai aka zo har ana oda daga garuruwa makotan mu irin su york su sheffield su bradford duk ana oda gaskiya to za a iya cewa ke cikakkiyar housewife ce wato matar aure me za ki ce ya zame miki kalubale ah, misali ga aikin gida ga ɗawainiyar yara ga kuma mai gida gaga din dai na da yawa rayuwa a turai gaskiya ban samu wani kalubale ba dan sai dai in ce support ma dan lokacin da nake gaya wa mai gida na ina daukar abin kamar ba wani abu bane kaga kaza fa ta ce sai in yi kaza ni ba zan iya ba Ka ce to ki yi mana ai zaki iya kaza kaza to ki gwada mana sai kuma mm. yara na ma gaskiya basu bani matsala ba dan in zan yi abu suna murna kamar masa inda suke son masa in suka ga zan yi masa za a yi ta murna ranar za a wuni ana cin masa to wannan ya karfafa min gwiwa sosai gaskiya to tafiyar dai ta soma nisa me zai kasance cikin burin ki nan gaba? Buri na bai wuce in na koma gida Najeriya ba ina da burin komawa gida in buɗe katafaren gurin cin abinci Kaltima Foods idan kuma Allah ya yi zaman a nan yake to ina tunanin nan gaba zan faɗaɗa abin in buɗe itri zan ce ko gidan abinci wanda za mu rika yin kamar restaurant mutum zai zo ya ci sannan kuma za mu iya yi bulk order da duk inda mutum yake mu tura masa insha Allahu. kalsun zai ba bata kai ga soma samun kuɗi daga shafinta na instagram ba tukun sai dai duk da haka ta ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu tunda da da bana postin ban mai da hankali a akan social media ba sai in yi satittika wata ma ban samu oda ba amma yanzu har aiki yana min yawa sai dai a bilayi ko kuma in ce a yi haƙuri sai wani satin to kin ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu kenan gaskiya ba laifi ana samu. Dalla. To ma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in na yau tambaya ce mai cewa a shin kun ga raguwar farashin litar mai a yankunan ku? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Waye a kan layi? Hello. Hello. Muna jin ka. Assalamu alaikum. Amma ah, alaikum salam. Matasa daga Katsina. To ka daga muryar ka. Matasan Afirka. Mm. Yawwa. Ana jina Muhammad. Eh muna jin ka eh. To gaskiya a nan yankin mu dai ba mu samu wani raguwar farashin man litan mai ba. A yankin birnin Katsina ma da kewaye. To ko da a gidan man NPCL ba ku samu ba? ai yanzu a gidan man NNCCL din na gwamnati an yi ma kin zuwa a can za ka ga ba layi a can da layi yayi yawa to mm. amma yanzu layin ya karanci an yi ma zuwa na gidan yan kasuwa saboda ana ganin kamar ni ta kamata a kyau kuma sannan farashin su bai wani gudun tsira ba tsakanin su da juna wallahi mutane na shan wahala kwarai daga kuɗin sufuri sun yi wahala komi ana shan wahala duk da dai muna ganin gwamnatin malam duk da tana mamu kokarin ta wani fannin amma ya kamata gaskiya a ce an mai da tallafin man nan domin matasa muna shan wahala 'yan makaranta da sauransu To mun al'amun hausan matasa ka tsina Muhammad. To mun gode da fatan gwamnati ta za ta ji wannan kira naka. Waye akan layi? Hello na ce waye akan layi? Nasiru ne daga Zamfara. To Nasiru muna jin ka. Muhammadu Muhammad Fatima da warhaka a wurin ya aiki. Yawwa lafiya kalau. To Malam Muhammad a takaice a kan da Allah mai yana fita a Najeriya. Hmm. Don ba ta ga ni an tare na ma ban taba ganin inda za a ce maka ana watan goma sha biyu ana karkashin watan daya a cikin ya rage a Najeriya wannan karon. Na biyar rasa na saka da rufanar ya da ke da kuma mai da ake samu fasako to duk wannan ka duba matsalar da ke faruwa a Najeriya saboda matsalar mai fauta talaka ce matsalar fetur Nasiru na ce ba eh, ban sani ba ko a yankin ku an samu raguwar farashin litar man fetur an samu litar an samu raguwa tabbas saboda baya ta fito a tunta kuka da Muhammadu ana ce dubu da ɗari ɗaya da amma yanzu yana gaya mata ana ce da dubu da naira tamanin dubu da naira saba'in ta ga alamu an samu raguwa mu abin da muke so idan Allah farashin mai shugaba Bola Tinubu da diba matsalan nan nan cikin garin Gusau ana samun matsalan mai amma gidajen mai ba su da eh, wadatar da haka wasu suna ga mai a cikin gidan mai amma a rufe yake don Allah ina kira gare don Allah ya diba wannan nasara a sauke ga baki ɗaya a saukin kusakin mai ya dawo kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bari domin mai duk da ke faruwa na da talauci da To, to mun gode Nasiru daga jihar Zamfara. Waye akan layi? Rabiu, Rabiu Taure ne daga Jigawa. To Rabiu, muna jin ka. Alhamdulillah gaskiya a yau a nan da muka sha lita mai yau zan je babura. Mm. Na samu mun sha mai akan naira ɗari da goma. Dubu ɗaya da goma dai ko? A nan dubu ɗaya da naira goma. Mm. Mm. An samu ragowar farashi akan a kwanakin baya kaɗan da aka Eh, gaskiya an dan samu an samu a kan wasu wuraren da muke shawar dubu daya da dari daya wasu wurin dubu da dari biyu amma dai wanda zai yi kasha din dai gaskiya a nan yankin mu nan a taura mm. yau a lokacin da za mu tafi babura mm. gaskiya dubu daya da naira dari ne so da abin da ya kamata abin da najeriya za ta yi wajen harkar mai gaskiya ya kamata fi fi lillahi man nan ya sauko domin talaka ya samu a ainihin damar da zai je noma da sauransu kama kaga mu a nan yankin mu na ga jihar jigawa inda za a ce mai zai sauko mm. wallahi jigawa za ta zama ta daya a najeriya wajen noma noma da ainihin shinkafa alkama da sauransu duk da gashi kuma taimako da ainihin gwamnatin jigawa jigawan take yi wajen harkar noma tabbas in dai mai zai sauko insha Allah za a samu ci gaba da abinci mai yawa a nan Najeriya. So mun gode Rabiu Taura daga jihar Jigawa. waye a kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna magana da Jalo Garba ina kala kala daga nan kwara. To Jalo. To mm. nan da kwara dai a hannun yanzu muna sayan shi ko yau abin nishiya mai ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin. To gaskiya idan muka duba ba wani ɗan sauki wanda ya yi. Mu dai fatan mu da gwamnatin Najeriya a dawo da tallayin nan. Sai idan ba a dawo da tallayin nan ba gaskiya ba wani sauki wanda mai zai ko ya yi ƙasa zai dawo sama kuma abin yana karewa kan talaka. wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa ta na gode biyoyi. to bella kwara mun gode to To, to masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. a yau talata ne ukraine ta ikirarin kashe wani babban janar na rasha akan titin moscow tare da tayar da bam da aka ɓoye cikin babur a wajen ginansa an kashe laftanar janar igor karilov babban hafsan soji na nukiliya da nazarin halittu da kuma na kare sinadarai yayin da yake tafiya ofishinsa shi da mataimakinsa Kasashe da dama ciki har da Birtaniya da Kanada sun sanya wa Kirillov mai shekaru 54 takunkumi saboda abin da ya aikata a yakin kusan shekaru uku na Moscow a Ukraine. Ministan tsaron Isra'ila Israel Kad ya faɗi yau talata cewa Isra'ila za ta samar da tsaro a Gaza bayan yakin da ta da ƙungiyar Hamas. Bayan kawar da sojojin Hamas da ikon gwamnati a Gaza, Isra'ila za ta samar da tsaro a kan Gaza tare da cikakken 'yancin walwala. Cards ya buga a shafinsa na X. ya kwatanta gaza da halin da ake ciki a yammacin gaba kogin jordan da suka mamaye inda a kullum sojojin isra'ila ke kai hare-hare da suka ce suna nufin daƙile ayyukan ta'addanci yau talata jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi nuna kyakkyawan fata game da samun damar kai kayan agajin jin kai zuwa ƙasar siriya yayin da ƙasashen turai ke ci gaba da tunkarar 'yan tawayen da suka hamɓar da shugaban bashar al-assad da ya daɗe daga kan mulki. babban jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya pond fletcher ya faɗi yau talata cewa ya tattauna da shugaban 'yan tawaye ahmed alshara kuma majalisar ɗinkin duniya tana da damar bunƙasa tallafin jin kai lauye da ake zargi da yunkurin yin katsalannan a harkokin siyasar birtaniya a madadin china ta sha kayi a wata kalubalanta hukumar leƙen asirin cikin gida ta birtaniya ma'aikatar tsaron birtaniya ta mi5 ta ba da sanarwar gargaɗin ga dukkan 'yan majalisar a watan janairun 2022 tana gargaɗin cewa lauyar da ke zaune a london christine lee da gangan ta tsunduma cikin ayyukan tsoma baki na siyasa a birtaniya tare da haɗin gwiwa daga ƙasashen haɗin kai na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar china To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku fatan alheri. Ma'assalam.